من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya sa yammacin wannan rana ta talata 29 a watan sha'aban na hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da goma sha biyar a watan biyar na miladiya ta 2018 a lissafin kalandar albashi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan rana ya kaddara ya nuna mana ita da rai da lafiya domin ta zama wani yawon awwal لافتتاح تفسير القرآن الكريم لهذا العام سائلين المولى عز وجل Bi'an بأن يوفقنا ويحرمنا السداد والتوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن ita ce. Rana ta تفرقوا domin buɗe tafsirin ko kuma darasin tafsirin wannan shekara na wannan wata da muke tunkara na ramadan inshaAllahu, Allah da lafiya. wanda muke roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana dace da gamdakatar da taufiki da sadadi ya fahimtar da mu ya sanar da mu abin da ba mu sani ba ya yi mana agaji da taimako daga wajensa ya ba mu kuma ikhlasi da dagewa da jajircewa domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ikon wannan koyon wannan yana gare shi subhanahu wa ta'ala don haka muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya nuna mana wannan rana da rai da lafiya ya kuma ba mu ikon haduwa a wannan majalisi domin duba abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo da saƙo na alƙur'ani ta hanyar manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam domin bayansa su karanta su fahimta su yi aiki da shi domin su samu tsira da dace da gamdakatar wanda idan ba a manta ba muna cikin wace sura muke a ciki suratul bakara wace aya mata kwaya to mai jan bakin ma bakin to bakaken eh ashar aya ta nawa to mhm, wani ba eh, mhm, to wani ba da goma eh? to da kyar aka samu mutum uku da suka gane inda za a tashi amma da mai jan baki da bakaken duk bakaken ne ko ina sauya to bismillah an gaya maka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب نعم يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب في هذه الآية يعمر الله تعالى رسوله أن يسأل بني إسرائيل عن الآيات الكثيرة التي آتاهم الله وكيف كفروا بها فلم تنفعهم شيئا والمراد تسليته صلى الله عليه وسلم من العلم النفسي الذي يحصل له من عدم إيمان أهل الكتاب والمشركين به وبما جاء به من الهدى ودمن ذلك ودمن ذلك تقريء اليهود وتعنيبهم على كفرهم بآيات الله وإصرارهم على عدم الدخول في الإسلام ثم أخبر تبارك وتعالى أن من يبدل نعمة الله التي هي الإسلام بالكفر به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن عقوبة الله تعالى تنزل به لا محالة في الدنيا أو في الآخرة لأن الله شديد العقاب وبنجي تبارك وتعالى cikin wannan aya yana umartar manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi banu isra'il ƴaƴan banu isra'il ‘ya'yan banu isra'il su ne al'ummar wani annabi kenan su ne al'ummar wani annabi ko ba san annabinsu ba ko annabawansu ɗaya daga cikinsu fitacce shahararre shine wa shine annabi musa alaihi salam amma aka ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi waɗannan 'ya'yan banu isra'ila al'ummar da allah ya aiko musu annabawa da manzanni da yawa <clears throat> cikinsu har da annabi musa salam ya za a yi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wani ko wasu daga cikin al'ummar annabi musa ya za a yi wannan tambaya kenan ya take ya za a yi ta tunda ba lokaci ɗaya ba ne ba zamani ɗaya ba ne ya za a yi mu fahimci wannan tambaya da allah ya ce manzan allah ya tambayi 'ya'yan banu isra'ila ya za a yi ko ba a gane ba mu shara mu ce kawai sai mu yi izifi biyu kan a tashi na'am ya za a yi kenan hmm? hmm? akwai 'ya'yansu ina a doron ƙasa ba su mutu ba eh? <clears throat> sai ka ce waɗannan wanda aka ce manzan allah ya tambaya su ne wa su ne 'ya'yan banu isra'ila jikokin waɗancan ai kakanninsu ne suka yi zamani da annabi musa su kuma waɗannan su ne jikokinsu Bazan allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kabilu guda uku daga cikinsu yahudu banu kainuka da yahudu banu kuraiza da kuma wa yahudu banu nazir waɗannan asalinsu yahudawa ne kakanninsu su ne al'ummar annabi musa alaihi salam abin da kakanni suka yi na kirki idan jikoki sun kwafe shi sun koye shi suna zama mutanen kirki kamar kakanninsu haka idan kakanni suka yi abin banza ko suka yi ɗabi'ar banza ko al'adar banza ko kangarewa ko fanɗarewa allah da manzo idan jikokinsu suka yi wannan laifin kakannin da jikokin da abu ɗaya ne Eh, sai a riskar da su da irin ɗabi'a da halaye na magabatansu domin su ne magabatansu allah anan da ya ce salbani isra'il asalin wannan a aya da ubangiji ya ce sal asalinta is'al ne sai aka yi iskatin hamzatan littafifi domin a haffafa maganar a maimakon a ce isal bani isra'il sai aka ce sal bani isra'il aka yi hasfin wato waɗannan alhamzozi guda biyu isal sai aka ce sal kaga an yi iskatin an sariyar yadda. alhamza guda biyu kenan da ta is da kuma ta al sai aka cire su don mi don magana ta yi sauki za a maimakon a ce is al bani isra'il sai aka ce sal bani isra'ila ma'ana tambayi <clears throat> banu isra'ila dinnan su ne zuri'arwa su ne zuri'arwa na annabi annabi musa zuri'ar annabi musa kuma eh su ne zuri'ar yaqub me yasa ake ce musu banu isra'il saboda kakansu yaqub ana kiransa isra'il shine yaqub ibn ishaq ibn ibrahim shine mai lakabi wato isra'il sai allah ya ce sal a tambayi waɗannan banu isra'il amma al-mu'asiruna linnabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dangane da ayoyin da allah ya baiwa manzansu annabi musa alaihi salam allah ya baiwa manzan allah annabi musa alaihi salam ayoyi daga cikin ayoyin <clears throat> allah ya bashi sandarsa da yake jefa ta ta zama macijiya aya ce ya sa hannunsa a gefen rigarsa ko cikin rigarsa ko cikin aljihunsa ya hannun ya yi haske kamar an haska coci light ba tare da fatar jikinsa ta kone ko wani abu ya sauya a gashin jikinsa ba wannan aya ce daga cikin irin ɗimbin ayoyi da allah ya bewa wato annabi musa alaihi salam wanda kuma an jarrabi 'ya'yan banu isra'ila dinnan sakamakon kafircinsu kamar yadda ya zo cikin suratul a'raf da ayoyi daban-daban na uku ba da allah ya yi musu wato sakamakon ko sa dawo su bi Allah to irin waɗannan ayoyi masu ɗimbin yawa wanda Allah ya ba su ne Allah yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya tambayi waɗannan 'ya'yan banu Isra'il domin mai akwai littafin a taura a hannunsu wanda annabi musa alaihi salam allah ya bashi su ma wannan littafin yana hannunsu cewa yaya waɗannan ayoyi suka zo suka kafirce waɗannan ayoyi ba su amfanu da wannan ayoyi ba cikin wannan tambaya da allah maɗaukakin sarki ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa 'ya'yan banu isra'ila dangane da waɗannan ɗimbin ayoyi da allah ya ba su ta kan hannun manzansu wato annabi musa alaihi salam lokacin kakanninsu ba su yi amfani da su ba akwai wato lallashi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da yake ji na takaici da damuwa ga waɗannan fanɗararru kangararrun mutane cewa ba su ne ba shi ne farkon manzo ko annabi da waɗannan mutane suka kangare masa ko suka fanɗare masa ba tun kafinsa manzan Allah annabi Musa ya zo da ɗimbin ayoyi da littafi wanda su littafin nan yana hannunsu sun san ayoyin nan amma suka kafirce musu wannan zai haffafa wa ya sauƙaƙawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama damuwar da yake da ita na rashin imanin waɗannan ahlul kitab da kuma mushrikan makka dangane da abin da ya zo da shi na shirya su kuma gare su akwai zargi akwai kwankwasa ba kai ne aka baka kaza kake kaza ba ba kai ne aka ce kaza ka yi kaza ba kake yin kaza ba kai ne kaza ya zo kama yadda shi kaza ba kaga an musu yan kenan cewa an musu yan wato zuwa wato dangane da wannan kafirci nasu da kuma doge wasu da kin shiga musulunci da suka yi ma'ana ba yau suka fara ba shine Allah ce sal isra'il tambayi 'ya'yan banu isra'ila kam ma'ana littikrari ce kam din da yawa kamar ka ce da yawa a atena sau da yawa mun basu shine ma'anar kam kam tana daukan attikrar cewa da yawa sau da yawa mun basu wato ayoyi ayoyi bayyanatin a bayyane wadda suke take nuna gaskiyar wannan manzo cewa manzo ne daga Allah wannan aya mu'jiza ce dan gagara ko ya ce ba wanda isa ya kwaikwaye shi ko ya kafe shi a wannan fage da wannan aya da aka bashi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya canza ni'imar Allah ni'imar Allah anan ana nufin ni'imar musulunci duk wata ni'ima da Allah ya yi wa bayinsa ba ta kai ni'imar musulunci ba duk abin da ka rasa in kana cikin musulmi Allah ya baka babban ni'ima duk abin da ka samu Allah ya baka a duniya in baka cikin musulmi ka rasa babban ni'ima domin ita ni'ima ce ni'matud darai ni'ima ce ta gidaje guda biyu gidan farko wanda ba matabbaci ba gidan duniya da kuma gida na biyu shine gidan lahira wanda yake matabbaci wanda ya rasa wannan ni'ima ko ya kangare mata ko ya faddare mata ko ya kauce mata ko ya saba mata ko ya kafirce mata ko ya kiyarda da ita ya yi asarar babban ni'ima shi yasa malamai suke cewa duk wata ni'ima ba ta kai ni'imar musulunci ba idan allah ya yi ga musulmi to ka gode wa Allah maɗaukakin sarki Allah ya yi ka ɗaya daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana jin ƙala Allah rasulillahi kana ƙoƙarin aiki da shi ka gode wa Allah ka yi tunani za ka ga a doron ƙasar na a duniyan nan za ka ga waɗansu mutane Allah ya halicce su ya ajiye su a cikin jeji ruwan da za su sha ƙila kai ba za ka iya baiwa ka ba ma kana ga wannan akuya sayanta kai in ka bata ruwan nan ta sha za ta mutu su shine ruwan shan shansu rigarsu idan sun cire ko tufan da yake jikinsu suka jefar ba za ka iya taba ba ka goge takalminka yadda kake ganin datti da kazanta a cikinsu abincinsa la'alla wato dawa ko gero zai ribaye wari ya zama giya ya sha ya bugu wanda kai warin abun ma in ka ji sai ya tashi hankalinka tare da haka kuma ga ruwan sha ba kyau sutura ba kyau wurin kwana ba kyau abinci ba kyau kuma babu musuluncin a tare da su kai sai kaga duk kafi su wannan kafi su sutura mai kyau kafi su ruwan sha mai kyau kafi su abinci mai kyau kafi su wato wadatuwa mai kyau kafi su jin daɗin rayuwa kuma allah yi ka musulmi da ya yi ka cikin waɗancan mutanen yaya za ka yi da ya yi ka cikin irin waɗancan mutanen masu wancan ga baƙin talauci ga baƙin kafirci duniyar ba a ji daɗinta ba ba a masanta santa ba ba a ma san jin daɗinta ba kamar yadda aka nuno waɗansu ƙabilu a kenya ana ce musu ƙabila masai waɗannan ƙabila suka su ake ce abu uku suka sani a duniya na jin daɗi na farko sun san keke keke wannan udunare keke wanda ake wani suna da shi na biyu an kai musu miranda na uku an kai musu waya Eh, antena ta bi ta kan garinsu an ba su waya to banda waɗannan abubuwa guda uku duk wani abu na ci gaba a duniya ba san shi ba riga ma ba san tela ya ka musu riga ba sai dai ka nemi tsumma ka laga kawai ka ɗaura ɗaya ka laga ɗaya ka yi lagen ɗaya mata da maza ba za ka bambanta su ba in ka kalli kan wannan namiji kan kato da kan katuwa da ɗaya ne babu bambanci ka gane wannan kan mace ne ko kan namiji ne sai dai in yana da gemu ko kuma ita ka ga nonanta ya zubo kamar silifa saboda wahala ta nan za ka gane cewa kila mace ce ka gani kaga su duniyar ba su ji daɗinta ba lahirar kuma dama ba ta kanta ake ba inda allah ya yi ka a nan da yaya za ka yi ba fa yadda za ka yi bare a yi ka wani katon ƙadangare, jan gwada kana jikin katanga a gani duk allah bai sai yi ka musulmi ya yi ka mai hankali ya sa ka cikin al'ummar musulmi ya baka ni'imar fahimtar musulunci shine babban ni'ima mafi koli sai Allah ce to wa man yubaddil ni'matallahi wanda ya canza wannan ni'ima ta Allah ma'ana ta musulunci ya canza ta da kafirci ya ce min ba'di ma ja'atu bayan wannan ni'ima ta zo masa ta musulunci sai ubangiji ya ce to fa inna Allah shadidul iqab fa inna Allah shadidul iqab jimla ce khabariya mutadamminatun lil wa'idi zuyyina bihal kalamu ma'ana jumla ce khabariya Allah ya ba da labari ya ce ku sani duk wanda ya canza ni'imar Allah da kafirci ya sani ubangiji mai tsananin ukuba ce aya ta jaje latta da magana na narko na ukuba gawa ga wanda ya kafircewa allah maɗaukakin sarki cewa abin da zai biyo masa baya shine me shine ma'ana ukubar allah subhanahu wata'ala a aya ta gaba sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ce زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة wallahu yarzuqu man yasha'u بغير hisab ubangiji tabaraka wata ala ya ce zuyyina an ƙawatar ya kashe mabniyun lil majhuli an ƙawatar wa na kafaru wanda suka kafirta an adanta musu an ƙawata musu rayuwar duniya suna ganin adanta suna ganin kyallinta suna ganin haskenta suna ganin jin daɗinta suna ganin kamar ba za ta yanke ba ba za ta kare ba an ƙawata musu rayuwar duniya sai aka faɗi wato waɗanda aka ƙawatawa ba faɗi wanda ya ƙawata musu ba aka ce zuyyina aka faɗi wato almuzayyanu lahu ba faɗi almuzayyanu ba wanda ya ƙawata ɗin sai aka faɗi waɗanda aka ƙawatawa aka ce zuyyina an ƙawata wasu wa na kafaru kuma aka faɗi abin da aka kawata musu aka ce alhayatun duniya rayuwar duniya ko yaƙi kafiri ya tafi yake yaƙi shi yana yi dan ya rayu saɓanin mumini shi in ya tafi yaƙi ya tafi ko ya samu shahada ko kuma ya rayu ya addininsa mashiniyar shi niyyar kafiri bai taɓa tafiya yaƙi don ya mutu ba duk da ya san akwai mutuwa su kuma wato an ƙawata musu rayuwar duniya kullum abin da yake ita yake son a tunaninsa ya gyara ya kyautata ya inganta ta yi masa yacce yake so ko za ta yi masa ce yake so ko ba za ta yi masa ba an kawata masa wannan wane ne ya kawata musu wannan kenan eh allah ya kawata musu a duba ne wa ya kawata musu eh shedan ne ba allah ba eh shedan da Allah baya kawata maka abin da yake mai kyau mara kyau kai sai mai kyau zayyana lillazina kafaru shine wanda ya zayyana ya kawata musu shine wato Shaidan. ai zayyana lahum shaitan ai zayyana shaitanu lillazina kafaru Shaidan ya kawata wa ga allazina kafaru billahi wa rusulihi wa shara'ihi wanda suka kafirce wa Allah suka kafirce wa manzannin Allah suka kafirce wa shari'un Allah Allah ya kawata musu alhayatud duniya rayuwar duniya suna kallo rayuwar rayuwar duniyar nan ita ce kadai daga ita wato babu wata rayuwa sai ita duk wani labari ma in mutum ya mutu ya gama yawo ya mutu har abada ba ma tunanin lahira ba tunanin dawowa ba tunanin hisabi don haka kullum ita yake <coughs> bukata ita yake kwaɗayi ita yake so ita yake nema wato kullum kai da kawarsa wahalarsa saɓanin mumini mumini ko da yana neman duniya bai yadda ta shagaltar da shi ta hana shi neman lahirar ba sannan yana neman duniya shi bi hududil maqul ta kan wani tafarki na shari'a da Allah ya tsara masa baya yadda wurin neman duniya sa ya kauce shari'a dan zai iya asarar duniyar ya asarar lahira ko kuma ko da ya samu duniya in yi asarar lahira wannan asara ce mai wucewa waccan asara ce ta har abada Dan haka shi mumini bai yadda duniya ga baki ɗaya ya ba ta rayuwarsa ɗari bisa ɗari ba ya raba rayuwarsa yana neman duniyarsa yana neman lahirarsa in ka gan shi ɓangaren neman duniyarsa yana yi kamar ba zai mutu ba in ya koma ɓangaren kuma rayuwar lahirarsa kamar yanzu nan zai mutu da ya gama ma'ana baya sakewa wato bai yadda ya rinjayar da tafin sikelin neman duniya a kan lahira ba amma su zina kafaru an ƙawata musu har suna ganin kai mumini da wani lokaci za ka bar harkar duniya ka zubar da harkar duniya ko ka zubar da wata bukata taka saboda ta ci karo da addininka alhalin bukatar ta duniya ce ka ce ba ka son biyan bukatar duniyar tunda ya ci karo da addininka suna yi maka kallon wani bagidaji wani ustazu wani wanda yake mai toshashiyar kwakwalwa wani wanda bai waye ba wani wanda bai gane ba wani kidahumi wanda ga rayuwa ga kaza kaza ga abin da ya kamata yi ya zama kaza ko ya samu kaza ya ƙi wai ya ce ya saba addininsa wai ya ce ya saba kaza kaza wai ya ce ba daidai ba ne a wajen Allah sai ka gani wa yaskharuna min allazina amanu saboda yadda shi ɗan ya kawata musu duniya suna izgili ga allazina amanu ka gan su nan wai su na Allah ne ka gan su nan wai su bayan Allah ne ka gan su nan wai ba su ba za su yi kaza ba Allah ya hana ka gan su nan wai su gidadanci ya hana a yi kaza kula da su saboda mi wai saboda su ba suna ga in an yi haka haramun ne kullum yaskharuna min alladhina amanu suna yin izgili ga alladhina amanu wannan izgilin takaitacce ne ko sun yi ga waɗanda wato mm, ahlul iman sun musu izgili a duniya izgili ne ƙararre da mutuwarsu ko da ƙarewar duniya amma can sai Allah ce na amanu su kuma na na su ne ahlul imani kenan wanda suka kare kansu daga azabar Allah suka yi taƙawa, suka ji tsoron Allah sai Allah ya ce fawqahum yawmal qiyama suna kuma saman waɗannan ranar tashin alkiyama suna saman. domin wannan koda suna ga a duniya sun yi izgili ga wato muminai suna ga sun fi su a duniya to wannan fifikon fifiko ne da za a faɗo da ba tabbatacce ba na duniya fifiko ne na duniya na iska na banza ƙarare wanda zai ƙare da su ko da ƙarewar duniya amma su kuma waɗanda suke allazina taqaw na su ne ahlul iman wanda aka yi wa iskili a duniya saboda sun bi Allah saboda sun ƙi saba wa Allah saboda sun ƙi yin abinda ya saba wa Allah ana ganin gidadawa ne su ya ustazu ne su wani fanatics ne su wasu 'yan zafin addini ne su wasu 'yan kaza ne Allah ya ce to wallazina taqaw su ne waɗannan ahlu taqwa sai ya ce fawqahum suna sama da waɗannan yawmal kiyama. waɗannan kuma fauqiya ce suna sama saman da babu faɗowa ita saman tashin ranar tashin alƙiyama, in Allah ya ɗora ka sama ya ɗora ka saman da baka faɗowa ba saɓanin saman duniya in allah ya ɗora ka sama da duk abin da allah ya ɗora ka da dukiya ne babu jin tsoron allah da mulki ne babu jin tsoron allah da wani abu ne na duniya babu jin tsoron allah wato wata sama ce wacce za ka faɗo za faɗo ko da mutuwarka ko da ƙarewar abun ko da ƙarewar duniya lalle sai ɗayan uku ya faru gare ka diyan da ka kai da sama sai ka faɗo ita duniyar dama haka take ba wanda zai ɗaukaka ko a wace irin hanya ne ko ɗa'a ko sako ko kaza in ɗa'a ne ya dace ya haɗu da allah akan haka ya samu taufiƙi idan mai ba saɓanin ɗa'a ne duk fauƙiyarsa duk samansa sai ya faɗo kuma in allah ya ɗaukaka abu yana ɗaukaka shi gwargwadon iko zuwa wani lokaci sai allah ya ajiye shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana da godiyarsa yana da taguwarsa kasuwa duk wani doki duk wani matashin doki da aka kako godiya in an hada su tsere sai ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta tsere ta shahara a haka ba a taba hada sukuwar dawaki ko tseren dawaki da wani doki da na manzan allah ba face wannan taguwa ta manzan allah ta tsere haka kurin siran nan wani balaraban ƙauye ƙazami mutumin ƙauye daji. ya zo da wani busasshen dokinsa aka haɗa su sai ya tsere wa taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai sai suka ji haushi duba da Allah wannan kazamin ba ƙauyen ko wannan doki nasa ma mema ne a jikin wannan dokin ko ƙiba ba shi da ya wuce taguwar duk sai ransu ya ɓaci sun san taguwar manzan Allah suna ji da ita suna yabanta kai wani gato dan bol ma kake yabo ran da aka ci kwallon bol din kowannen tim din kowannen kulab din sai ka kwana ba kai bacci ba shi bai ma san kana yi ba bare aka ce mai san taguwar manzon Allah a ce an cinye ta ai she wucancanta ya kwana ba bacci sai manzon Allah ya ce kun ga ba haka lamarin duk wani abu da Allah ya daga a duniya sai ya ajiye shi ma'ana lokacin ajiye wannan taguwa ya yi a dinga tsere mata ya yi ka fahimci rayuwar duniya haka take a ba abin da yake kan da'a bare kuma abin da yake wato kishiyar da'a allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu ya rizuku man ya sha'u bi ghairi hisab ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake arzuta wanda ya nufa ma'ana arziki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma ba laifi ba ne ka neme shi kuma amma ka haɗa sa tare da takawa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib kada cewa neman arziki ko neman abinci ya sa ka ajiye takawa kai wani mutum ne in za a yi harka a samu kuɗi kowace irin harka ne ko da kan babar ka za a yi in za ka samu kuɗi ka yadda a yanko kan babar ka ai za ka samu kuɗi a'a ya zama akwai takawa akwai jin tsoron Allah abinda za a yi akwai takawa akwai dacewa akwai jin tsoron Allah shine ma'ana abu na ɗaya wato takawa da kuma ka yi abinda za ka nemi arzikin karka ce tun da kana da takawa ka kwanta wato a yi ruwan arzikin ka samu a'a ka yi abin da za ka yi wanda za ka iya na neman arzikin ta hanyar alheri ko ta hanyar wato ta hanya kyakkyawa kuma ka haɗa shi da taƙawa domin allah ya sa taƙawa ta zama dalili ce hanya ce ta samun arziki tana iya yiwa ka yi ka nema arzikin kuma bai baka Allah bai sa ka samu arzikin ba to sai ka gami aya ta ce wallahu yarzuqu man sha'u sai ce man yasha'u wanda ya nufa wanda ya ga dama ta yi ka yi taƙawar ka nema arzikin ka wahala ga taƙawar arzikin bai samu ba kuma nan kakka karaya Allah ne bai kaddara arzikin zai zo ba shi kuma ana akwai dalilai guda biyu daga cikin bayan Allah akwai wanda Allah yake arzutawa kuma ga zama yana da arziki kuma yana bin Allah cewa da allah ya talauta shi ƙila da an yi kasurgumin bijirarren fandararren kangararre sai allah ya nufe shi da shirya ta dalilin wannan arziki nasa akwai wanda kuma za ka gan shi bawan allah ne mai bin allah ne mumini ne yana iya ƙoƙarinsa amma arzikin babu taiwo abin da allah ya zaɓa masa kenan da ya yi arzikin ƙila da bai ba allah ba sai allah ya zaɓa masa ya hana shi arzikin don ya bi Allah ya samu arzikin lahira wancan kuma aka ba shi arzikin don ya bi Allah ya samu arzikin lahira cewa kowanne akwai hikimar ubangiji ciki wanda aka baiwa akwai hikimar da ta sa Allah ya bashi musamman wanda aka baiwa bai kan gare ba ko wanda aka hana bai kan gare ba kowanne akwai hikima a ciki ta ubangiji wanda ya kaddara ya yi masa haka Dan haka ba dalilin abin da ake so kai dai ka zama ka samu takwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sai Allah ya zai sa masa mafita ma'ana inda kana jin tsoron Allah duk matsalar da ta zo sai ka samu mafita ba za ka zauna wato a cikin duhu ba ko ka zauna ba mafita ko ka zauna ba yadda za ka yi sai dai mafitan nan ko ta zo ta yacce kake so ma'ana da yalwa ka ji daɗinta ko kuma ka fita da kyar amma dai za ka samu mafita wa man yattaqillaha yaj'al allahu makhraja sai ce wa yarzuquhu sannan ya arzuta shi min haythu la yahtasib ta inda baya zato shine ma'ana ka samu takwa ka nemi arziki ka nemi mafita daga wajen ubangiji za ta iya yiwuwa allah ya haɗa maka waɗannan ɗin ya baka mafitar ka samu arzikin ko kuma kana tattakawar baka samu arzikin ba wannan kuma mashi'a ce ta ubangiji yarzuku ku manya sha'u sai bai ce eh, wallahu yarzuku bai gairi hisabi sai ce manya sha'u mashi'a ce ta ubangiji shine ma'ana mashi'a nufi allah ya nufi ya baiwa bawansa kaza ya yi masa nufin kaza shine mashi'a ko ya yi masa nufin kaza la'alla kai abinda ka nufa daban abinda allah ya nufa daban kai naka nufin daban abinda allah ya nufa gare ka ko a kanka kai kuma daban ne to kuma anan sai ka sallama nufin allah kai naka nufin ba zartacce ba ne amma na allah zartacce ne a kanka ko da kana so ko da baka so amma sai ka zaɓi nufin Allah kuma ka yi abin da Allah ya ce kuma ka yi abin da kake iyawa sai kuma Allah ya yi maka abin da baka iyawa amma kar ka zo ka yin abin da kake iyawa ka ce kana neman arziki kuma kana jiran Allah ya maka abin da baka iyawa a'a abin da kake iyawa sannan sai Allah ya maka kai kuma abin da ba ka iyawa tare da agajinsa da taimakonsa duk wannan ka gina shi akan me akan wato attaqwa ka gina shi akan wato taqwa ta jin tsoron Allah subhanahu wata'ala idan muka kalli wannan ayoyi guda biyu za mu ga abu na abubuwa ne guda biyu muka same su a cikin waɗannan ayoyi guda biyu na farko at-tahziru min min kufrin ni'ma gargadi cewa mutum dan adam kada ka kafirce wa ni'imar da Allah ya yi maka Ƙila ka duba dama ka buga aljihunka ka ji babu ko kwandala ka ce to ni wani ni'ima Allah ya yi min ga ka Allah ya maka ni'ima musulunci ya baka rai ya baka lafiya numfashin nan da kake shaka da oxygen din nan Allah ya ban maka shi free of of charge ba sai ka siya ba yanda kake sayan fetur ka sai gas ka sai duk wani abin rayuwa shi numfashin sai aka ce kawai gashi nan Allah ya saki a iska ka sha baya hannun gwamnatin tarayya baya hannun ta jiha baya hannun local government bare a ce sai an yi budget sai an aiko muku shi ka gani sai an aiko muku shi a giran sannan a raba wato numfashin da mutane za su sha da wasu jihohin da wasu lokal government din da an daɗe da mutuwa kaga sai a ce ba a samu giran ɗin oxygen ɗin numfashi ba ya za a yi sai duniyar ta zama kamar kwalba ce gwamnatin tarayya ba ta bayar ba sai kaga ana wato ana haki ana mutuwa kenan amma sai allah ya ba shi kyauta ba sai kana da kuɗi ba wannan ba ni'ima ba ce man fetur sai aka wani lokaci da kuɗin naka sai ka yi layi ka yi layi ma ka samu wani mai zafin kai ya mare ka kuma ba ka samu fetur ɗin ba kuma ka gaji ka zo kuma kana ta faɗa ba ka yi tasbihi ba ba ka yi zikiri ba kila ka yi ashar sau dubu ka da kuma ba man kuma ga kuɗin naka kuma kana son man eh amma wannan sai Allah ya sake shi kawai kowa da kowa ma ya shaƙa yadda yake so da dai bukatarsa aka yi shi kuma da dai bukatar bai zama ya yi yawan da zai kware ka ya kashe ka ba ko yi kaɗan ɗin da bai ishe ka ba wannan ba ni'imar allah ba ce cewa wanda ya kafirce wa ni'imar allah wato akwai azaba mai tsanani kenan ma'ana azaba za ta biyo masa baya sannan muka fahimci mafi girman ni'ima ita ce ni'imar musulunci wanda ya kafirce ni'imar musulunci ya bijire gabarinsa ya fada cikin ukuba mai tsanani kwarai da gaske irin abin da ya faru ga 'ya'yan banu isra'ila na wulakanci da kaskanci a tarihi har zuwa yau shi ma irin wannan shi zai faru gare shi wannan shi ne ya faru ga al'ummar musulmi a wannan zamani a wannan yanayi a duniyar musulmi ga baki daya musulmi sun fi kowa shan wuya sun fi kowa rashin gata ne za ka ji shugaba na ƙasar musulmi an yi masa ba daidai ba ya kwasa ya tafi wato majalisar ɗinkin duniya wajen su ungozi wai su ne za su ware masa matsalarsa su tausaya masa saboda mi ya kawo a ce ma ba sa ya kawo a ce bai isa ba ya kawo a kyale shi ko a ce je ka an yi maka kaza kamar yan abin da ake wa falasɗinawa a yanzu an kwace garinsu an kwace ƙasarsu an mai da babban birnin ƙasarsu birnin waɗansu mutane wanda ba su ba da ƙarfi da yaƙi ya sauran yan uwa sai dai su ce mun yi Allah wadare da abin da aka yi muku daren jiya zuwa yau an kashe an kashe wato falasdinawa wanda suke zanga-zangar kada a buɗe ofishin jakadancin a amerika wato a kudus sharkiya an kashe sama da mutum ɗari nawa amma zuwa yanzu duk musulmin duniya masu ƙoƙari ne suka ce allah wadai ba mu yadda ba masu ƙoƙari masu ƙoƙari irin irin su shugaban turkiya rajab erdogan shine ma yayi kokari ƙoƙari ɗazu ya fatattaki jakadan jakadan isra'ila da yake ƙasarsa ya ce ba ma buƙatar